yayin da aka dawo fagen fafatawa a gasar league league musamman a nahiyar turai na shekara 2018 zuwa 2019 a ranar juma'a da ta gabata an fara ne da premier league na kasar ingila a wasan farko da aka fafatawa ƙungiyar kwallon kafa ta manchester united zai ta samu nasara a kan takwarata ta leicester city da ta lalata ta kwallo biyu da daya har ila yau a ranar asabar a gasar ta premier league newcastle united ta ta kashe halin tottenham da kwallo biyu da ɗaya. sai kungiyar kwallon kafa ta fi Town inda da ta bi ta gida ta lallafa ta kwallo uku da nema. Fulham kuwa ba ta ji daɗi ba hannun Crystal Palace da kwallo hudu biyu da babu. Sai kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth wanda ta sha kashi a hannun kuma ta doke Cardiff titi da kwallo biyu da nema. ita ma kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove bata da daɗi ba inda kungiyar kwallon kafa ta Watford ta samu nasara akan ta kwallo biyu da goma sai kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton ta tashi canjar biyu da biyu tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Everton a ranar Lahadi ko Liverpool ta lallasa West Ham da kwallo hudu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta tashi canjar zawo wuce tsakanin ta da Bournemouth Manchester City ta bi Arsenal har gida ta doke ta da kwallo biyu da nema har ila idan muka leka likuwa na kasar Faransa shi ma wasan mako na farko na shekara ta 2018 zuwa 2019 ranar Juma'a kungiyar kwallon kafa ta Marcel ta samu nasarar lallasa Toulouse da kwallo hudu da nema ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester sha kashi a hannun Monaco da kwallo uku da ɗaya. Nantes a gida ta sha kashi a hannun Stade da kwallo ɗaya mai ban sai kungiyar kwallon kafa ta mun da tsaye wanda ta samu ta sha kashi a hannun dijiyar da kwallo biyu da ɗaya yayin da kungiyar kwallon kafa ta an ga ita ba ta daɗi ba a hannun nemus da kwallo hudu da uku kungiyar kwallon kafa ta san ita kuwa ta doke wickham da kwallo biyu da ɗaya har ila a wannan rana lil ta samu nasarar doke sakwarata rainin da kwallo uku da nema a ranar lahadi kwallon ta doki kungiyar kwallon kafa ta emirates da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta grandis ta sha kashi a hannun sabon da kwallo biyu da nema psg kuwa ta lallasa kwan da kwallo uku da nema har ila yau a ranar asabar din aka buga wasan sharan fage inda kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid na kasar spain da inter milan suka tashi kungiyar kwallon kafa ta inter milan ta samu nasara a kanta da kwallo ɗaya mai ban haushi ranar lahadi ta gabata a wasan super cup da can kasar spain wasan karshe kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne ta samu nasara a kan takwarata ta biyar da kwallo biyu da daya bayan kammala wasannin league musamman na nahiyar ko kuma na yankin turai a can kasar ingila ko kungiyar kwallon kafa ta manchester city don guardiola ya ce kungiyar sai ta cancanci samun ta nasara ta sake sake ko kuma ta sake lashe gasar cin kofi na Premier League a bana karo biyu a jere bayan da ta doki da kwararta ta arsenal da kwallo biyu da nema a wasan farko shi ma kafin na kungiyar kwallon kafa ta barcelona lionel messi a can kasar spain a wannan da suka samu na daukan kofin super cup na can kasar spain ya ɗauki kofi na talatin da uku kenan inda ya haura kan takwararsa andre iniesta da kofi ɗaya Messi ya samu wannan nasara ne a jiya bayan sun doke tafiyar kwallo ɗaya mai ban haushi da kwallo biyu da ɗaya. Shi kuwa takwaransa Cristiano Ronaldo ya jefa kwallonsa ta farko ne a wasan da zai buga wa Juventus bayan koma a wasan da suka yi da Tundi na Juventus wanda aka saba yi duk shekara. Iya abin da ya tsawaka kenan daga na dandalin biyo ya huta lafiya.